الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادة أن الله فشيمة البركة أيو الصبر قوما قوة ربيع الثاني shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan ɗaya shekara ta 2015 meladiya a muna cikin littafin na ahkamul jana'izi wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗauki sarki ya yi masa rahama a satuttukan da suka gabata mun yi bayani akan yadda ake sanya mamaci a kabarinsa daga ciki an ce za a sashi a fara sashi ta kafa sa'an kuma a sanya shi ta bangaren dama fuskansa na kallon ƙibla sa'an lokacin da za a sashi a faɗi bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa ala millati rasulillah ko bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wanda za su saka shi a gabari sa'annan kuma aka ce don mutum ya halarci wurin an so ga waɗanda suke wurin kowa ya ɗan samu in ya samu dama ya ɗan zuba ƙasa a gabari so uku a gabarinsa kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya yi a matsalan da za mu tace a yau abubuwan da ake yi bayan gama binne wato mamaci baya an gama shine wa yusannu ba'da al-faragi min dafnihi umurun an sun ai al'amura waɗanda za su zo bayan an gama binne mamaci al-awwal na'am shafi na 195 mas'ala ta 104 104 eh, wa yusannu ba'da al-faragh min dafnihi umurin an so bayan an gama binne mamaci al'amura masu zuwa al na farko ay yurfa al alal ala al-ard qalilan nahaw shibrin wa la bil ard wato an so a daga kabarin kaɗan gurgudun taga irin wannan haka bisansa kada ya wuce taga shine nahaw shibrin kenan ko kadaru shibrin wala sauwa bil ardi ba za a daidaita shi ya zama fulat da ƙasa ba me yasa ake so a daga gabari saboda al'amura guda biyu kamar yadda mai littafi yake faɗi li yumayyaza wa yusana wala yuhanu don a gane wannan wurin kabari ne a kiyaye wurin kada a wulakanta wurin kada mutum ya zo bai sani ba kabari bane ya zauna a kai kada a zo a zama da wurin kabari ba a gane ba wurin hira dandali na zama kada a zo a zauna a kan kabari kada a taka don a kiyaye wannan kabari kada a wulakanta shi yasa ake so a bambanta hanyar da sauran wurare inda babu mutum shine yi wato illa na daga kabarin ya daga sama kadan fa yusana a kiyaye shi wala Yuhana kada a wulakanta wannan kabari li hadisi jabiri jabir ibn abdullah radiyallahu anhu saboda hadisin jabir dan abdullahi Allah madaukin sarki ya yarda da shi ke fadi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahadun wa nasaba alaihi labinu nasban ورفع قبره من na hawan من شبر ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam an sa kabarinsa a lahadi aka sashi wato bayan an haga babban sai aka zo haga ta gabas a allahadi kenan sannan sai aka sanya tubali a kabarin sannan aka daga shi gurgudun kaman taga daya wannan haka shine taga bai fi haka ba in aka daga aka sa hannu tun daga gasa zuwa wannan wurin راه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر إنجي ونن واتو متمن ya ruwaito hadisi tabi'i ne hadisi mursal yake faɗi ya ga ɗabarin annabi sallallahu alaihi sallama shibran wato kaman ta ɗaya aw na hawa shibrin ko ta ga guda ɗaya rahu abu dawud da fil marsil ya nuna ba zai daga sai zo da kansa zai dawo zai za a daga kabarin amma kuma dagawan ba mai girma da yawa ba don annabi sallallahu alaihi ya umurci aliyu radiyallahu anhu ya zazzaga ya kaburbura duk wanda ya daga daga da ya fi ka'ida ya mai da shi normal daidai kabari cewa la tatruk ko kuma kada ka bar qabaran mushrifan illa sawaita kada ka bar wani kabari wanda ya daga sosai sai ka daidaita shi mana ka daidaita shi da kaburbura ali radiyallahu annabi ya tura shi aka shi ma sai ya tura wani ce bari in aike ka akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni akai shi ma ya tura wani daga cikin tabi'ai yayi wannan aiki to kenan ba a so ya daga sosai ana so ya dan fito dai daga ƙasa don a gane na'am shine gwargwadon taga shine ashibir shine kaman haka eh shine shibir na'am abu dawud ya ruwaito hadisin daga marasil dinsa wa salihun hadha da'afahu yahya al-qattan yahya bin al-qattan ya raunana wannan mutuwa gairuhu wa yu'ayyiduhu ma sayati min an-nahy an az-ziyadati ala at-turab al-kharij min al-qabr abinda ke karfafa wannan hadisi hanin da yake zuwa a nan gaba an hana a ɗebo wata ƙasa daban banda ƙasan fiye da wanda aka fitar da a kabari bi ma'ana a ƙara wata ƙasa kaga in zai ɗaga da yawa dole sai an ƙara daidai wannan wato wata ƙasa daban idan kuma za a yi shi yadda kabari yake normal to dama ƙasan daidai inda mutum ɗin shi jikinsa zai kwanta to kaga daidai wannan ƙasan kawai ita ce wanda aka cire za a shine zai tudun da za a samu saboda an cire ƙasan to inda aka cire ta yanzu mutumin zai kwanta a wannan wurin to wannan da aka cire inda mutum ya kwanta zai dan tudu to sunu ba zai fi wannan shi ya kansa ba za a nemo wata ƙasa daban ba shine hadisin da zai zo a nan wanda aka fitar min allahadi lazi shagalahu jismul mayyiti wanda jikin mamacin ya ɗebe wannan wurin idan aka ce da za a haƙa rami sai a zo ba a sa komai a wannan rami ba sai a mai da zai iya zama flat ko to yanzu an sa mutum to inda daidai inda aka sa mutum to kasan da aka cire gurgudun girman mutum gurgudun yadda kasan kenan da za ta rebu ko to shine iyakanci kawai ake so ba a so a ƙara wata gasa wa zalika yusawi alqadar almadhkur fi fil da taqriban wannan kuma zai daidai da abinda aka ambata gurgudun shibri gurgudun tafin mutun kenan qala ash-shafi'i fil ummi ma mukhtasaruhu imam ash-shafi'i littafin sa al-ummi yake fadi uhibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairihi na fi so kada a ƙara a kabari wata ƙasa fiye da wanda aka cire li'annahu idza zida idan aka gara ƙara irtafa'a jiddan kabarin zai daga sosai wa inna ma uhibbu an yushkhasa asashi ala wajhi al shibran amai da kabarin dan dagowa kaɗan. a bayan ƙasa shine tashkhis ɗin wato a gane nan akwai wani abu a wurin ba normal yadda ƙasa take ba to shine ayyush hasa kenan ala wajhi al-ard shibran aw nahawahu ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعي على استهباب الرفع بقدر المذكور إمام الشافعي ya nakalto a littafinsa almajamu cewa mutane wato masu mutanen da suke bin mazhaba imamu shafi dukkansu sun ittifaki akan kabari ya daga kaɗan daga ƙasa gurgudun abun da aka ambata a baya wannan shine abu na farko da ake so kabari ana so ya ɗanɗaga. daga kaɗan daga ƙasa da ake so na biyu a ala musannaman a sanya shi kaman tozo haka kada ɗagawa ya zama wani iri haka misali a buɗe har a'a kaga musannaman abin da yake yana da tsini kaman siriri ta sama haka ɗagawan zai zama haka haka haka shine musannaman an gane to kabarin ana so ya zama ka normal yadda ake yin kabari kenan mafi yawa ko za ga nan din yana da faɗi faɗi yana riguwa yana riguwa sanan sai ya dan siriri shine ma'anar musannaman an so kabari ya zama haka ladi sufyan tammar qala ra'aytu qabaran nabi sallallahu alaihi wasallama wa qabara abi bakarin wa umara musannaman ji wannan mutumin sufyan dan ah, tammar yake na ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da na abubakar da na umar musannama a yanayin wannan yadda ake yin kabari da bana ya dan yi siriri ta sama kaɗan أخرجه البخاري والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص والزيادة لهما ولا يعارض ذلك ما رواه ما روي عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أماه اكشف لي اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ولا لاطئة مفتوحة ببطحاء الأرساء مفتوحة ببطحاء الأرساء الحمراء ونم شي القاسم wato mai littafin ki faɗi wannan hadisi bai karo da hadisin qasim da ya zo da yake faɗi na shiga wajen aisha radiyallahu anha sun ce ya ki ɗaga mun mana ki buɗe mun kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da na abubakar da na umar in ga yadda suke don nema in samu in gani ko in ba da labari a nan gaba in ce nima na gani tabi'i ne shi wannan mutumin din fa kashafat li an salatati kuburi sai ta buɗe mun kaburburan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan ba kowa yake gani ba sai wanda yake shiga dakin Aisha radiyallahu anhu to shi Qasim din ya shiga sai ce ta buɗe masa sai ce sai naga kaburburan guda uku la mushrifatin ba sun daga sama da yawa ba wala latiyatin ba kuma sun haɗe da ƙasa ba flat babu abin nan ba ma'ana akwai ɗan alama da za ka gane nan kabari ne kuma kuma kaga bayan shi ma ba wai lokacin da aka binne su ba kan kabari ana daɗewa yana ƙara gasa sosai ce mafruhatin bi batha'il arsa'il hamra an sa duwatsu ƙanana ƙanana wanda suke jijjaye a saman su irin yadda muka gani bayan an gama binnewa ba an sa duwatsu a sama ba a ranar to irin wa'annan duwatsu bayan an gambe ne sai na gansu a haka wanda aka ɗebo aka zuba to su mafiya su kamar yadda na faɗa a bayan ranar da muka gani suna da iska ga wurinsu wato sahara ne duka za a gaya shi ne kuma ba a ruwa a wurinsu to idan aka bar kabarin da wannan kasan kawai iska iya zo za ta iya su dinga ɗebe wannan yashin kullum kullum to sai a zo a samu wannan ƙasan duwatsu irin kwata da ake amfani da shi a wajen gini ko wani abu to sai a haɗa shi da ɗan yashi sai a zuba ganin sai a yayyafa ruwa to sai su riƙe wannan ƙasan ko iska ya zo ba zai ɗebe kasar ba to wannan shine abin da yake faɗi kenan kaga ya tabbata daga sunna ana yin haka to sai ya ga haka din akwai kanana kananan duwatsu da aka sa a wayannan kaburbura guda uku na kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kabarin kai abubakar da kabarin umar radiyallahu anhuma tana hadisi abu dawuda da hakim daga hakim kuma imamul al-bahigi ya rawaito shi hazam ya ruwaito hadisin shi ma daga dariki amru bin usman bin hani an alqasim bihi wa qala الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأما البيهقي إمام حاكم كيف حديثي إسناد سإنغنتتشيني إمام الذهبي ما يتي إيه هكني أو أما البيهقي فقال إنه أصح من حديث سفيان التمار سيوانا حديث ما يافي زما إنغنتتشي أكان hadisin da ya gabata a nan na Sufyan at-Tamar da yace ya ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam musannaman kaman an sa masa kaman yayi tozo وقد رد عليه ابن التركمان ابن التركمان يعني شرح بخاري سيرد أكون وانشا مغانا إنه أصح من حديث سفيان التمار في هذا خلاف الاصطلاح اصطلاح أهل هذا الشأن وأن سابان أبن دما لما حديث كيف في عقي بل حديث التمار أصح حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري دومين أرويته دقا صحيح البخاري وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح من الصحيح وتشي حديث القاسم دين باون ديروتو دقا تشين بخاري كو مسلم قلت إن جمع للتافي كينا هذا الرد لا يكفي haka kawai bai bai zama ya isa wato don kawai hadisi yana buhari wani kuma yana abu dawo da misali ko yana Ahmad ko yana wani wuri bai zama wannan na buhari ya zama a asah saboda zai wancan din ya zama a asah don baya cikin buhari bai nuna ya zama a sahu an wanda ke cikin buhari shi ne littafi ke so ya faɗi a nan ce rajin nan da ya yi kawai a haka a malawa hadisi bai shiga ba saboda malawa hadisi ba haka suke kula da shi ba suna kula da hanyar hadisin inda ya biyo zai yi wata hadisi a cikin abu dawuda ya fi zama sahi a kan wani hadisi da ke cikin buhari saboda hanyar da ya biyo ba kawai ganin hadisi cikin buhari shine zai zama a sah shi ainihin littafin buhari alal haqiqa zahiri ko kuma a jumlace asahul kutub amma kuma ba kowane ɗaiɗaikun hadisin a min ghairihi ba an gane zai yi wani hadisin a cikin abu dauda ko ni hadisi a cikin musnad imam ahmad ko a tirmizi asahu akan wani hadisin da ke cikin buhari shine yake so ya nuna a nan a bangaren malaman hadisi amma shi ke haka kuma yake din in aka bi ilimin hadisi shine mai littafi yake so ya yi raddi akan kawai raddi da ya yi littafi akan cewa wannan ya zama sahi saboda ya fi zama ingantacce saboda yana cikin buhari wannan kuma zan baya cikin buhari shi ba haka ke raddin abu ba misali na'am لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى min sanadil buhari ka gani zai yi isnadin da ya saba ko kuma wanda baya cikin buhari wani isnadi daban ya zama ya fi zama ingantacce ya fi ƙarfi a kan sanadin buhari an gane na'am fala ya timu tarjihu hadisu tamar illa bi bayani illati hadisi qasim bai yi wa a rajja hadisin tamar sai an yi bayanin illan da hadisin qasim din yake da shi haka faɗi illan to sai mu yadda yanzu saboda wannan illa hadisin tamar ya fi zama ingantacce ba illan kawai don yana cikin buhari ba alal itilaq أو على أقل بيان أنه دونه du annahu dunahu fi siha ko kuma bayani cewa yana ƙasa da wancan din a wajen inganci wa huwa alwaqi huna kuma shine wanda yake daidai a nan din fa inna illatahu illan hadisin akwai amru bin usman bin hani a cikin sa an ga mun wuce a can baya ko eh hadisin usman bin alhani muyi yi hadisin gashi nan shine akhrajahu abu dawud wa anhu al wa ibn hazm min bin usman bin hani an al bihi an ga to shi wannan amr bin usman bin hani din wa huwa masturun aka ce mastur wanda duk malamai da suka yi wato tarihinsa ba su faɗi matsayinsa ba ɓangaren jar'uwar ta'adil ba faɗi cewa fiƙa ba ko kuma ba siga ba sai dai an yi shiru a kansa to mastur ba sai halin sa ba kenan a bangaren malaman hadisi to sai ce mastur to tunda mastur ne ba musan matsayin sa ba wallahi ba hadisi matsayin da ya fi nan wani kama qala al hafiz fi taqrib wa lam yuwaffiqhu ahadun al ba samu kowane malami guda ɗaya da ya wato cewa wannan mutum figa ne bi ma'ana amintacce ne a bangaren riwaya na hadisi babu albatta fatashihu al-hakim li hadithihi min tasahulihi al-ma'ruf hakim da yake faɗi sahihul isnadi hadisin sa yana cikin tasahul na imamul hakim wanda malaman hadisi sun riga sun san wannan da yawa wato in hakim kawai yayi wannan ba za a ɗauki maganar kai zai kawai don ya ha hadisun sahihun ko kuma wani fiƙa ne wa mutaba'atu zahabi lahu min auhamihi alkasira shi kuma bin imamu zahabi don an ce haki wa qala al hakim sahihul isnadi wa wafaqahu zahabi an gani hakim ce hadisi ingantacce ne wajen isnadin sa imamu zahabi ce eh haka ne sai shi mai ce to abun hakim din tasahul ne imamu zahabi kuma wahami ne da yake yi a wasu hadisai da yawa yakan bi maganganun hakim kawai sai ya bi abin da hakim ya faɗa ba tare da ya bincika a fa'idoji na malaman hadisi ba allah la takhfa ala man tatabba kalamahu fi talkhis mustadrak wanda yake ba za su boyu ba aka wanda duk ke bi maganganun hakim nan mai littafi na magana akan bangaren malamin abin zai shafi ilimin hadithi ba akan babin da muke magana akai ba ya bar wannan abin da muke magana yana so ya gaya mana matsayin waɗannan hadisai guda biyu da suka zo a kan wannan matsala shi yasa a tsawaita anan sai ga kamar mun fita daga abin da muke kai amma muna a kai ne saboda muna so mu samu hadisin da muka dogara da shi akan matsalan da muke magana kuma ba ma taba dogara da wani abin nan eh, da abu mu yi ci ba sai mun samu hadisi ingantacce ko aya akan abu yanzu muna magana akan hadisi ko to dole bayani mu san matsayin hadisin da zamu dogara da shi gobe kace ai kaza shi ai hadisi ya tabbata shi yasa ake tsawaitawa akan waɗannan maganganu ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار كودا ما حديث يا إنغانتا da yake faɗi ya ga kabari ba yana wato ya ba samar ba ba kuma ya manne da gasa ba bai in ma ya inganta to ba yana karo da wancan hadisi na tammar ba yannahu maftuhun laisa ma'anahu musattahun maftu da ake nufi ba ana nufi musaffa yayi sama sosai ba bal mulkan fihi al an sa wato duwatsu wa huwa asa as-saghira shine kananan duwatsu kama fin nihaya kama yadda yake a cikin nihaya wa huwa zahiru zahirun fil khabar نفسي في الخبر نفسه مفتوحة ببطحائه العرسة الحمراء فهذا لا ينافي tasnim wannan baya kore tasnim din da ake a daga shi kadan yayi dan siriri a sama bai kore wannan wa bi hadha Jama'a ابن bainal hadisai الحديثين فقال في da wannan ne ابن ya hada tsakanin waɗannan hadisai guda biyu don idan za a yi haɗin hadisai a yi aiki da su dukansu biyu ya fi a rajjaha wani akan wani aljam'u aula mina at-tarjih to farko abinda malaman hadisi suke yi idan suka ga kaman hadisai su karo da juna sai dauko hadisan sai a aje su a fefe sai a duba za su iya haduwa mu yi aiki da wannan ba tare da mun karyata wannan ba ko ba tare da mun bar wannan ba kuma mu yi aiki da su duka eh in zai yi sai aiki da su duka a haka yace wannan yana nufin kaza shi kuma wannan yana nufin kaza sai a tafi da su idan hakan ba zai yiwu ba to nan ne sai a koma abinda tarihi sai wane ne hadisin farko wane ne kuma ya zo daga garshe sai ke to na garshen nan yanzu ya shafe na farko sai samu nasir wal manso in an gano tarihi in wannan ya aka kasa gano tarihin wani hadisi annabi ya riga fara kafin wani aka kasa sai a koma bangaren isnadi daga nan wane ne ya fi isnadinsa ingantacce to nan ne ake dubawa in aka ga isnadi sai a koma matanin duka dai akwai wato hanyoyi na a tarjihin hadisai da yawa da yawa su suka fi shahara farko jam'u daga nan at-tarikh daga nan isnadi matani to wayannan su ne suka fi shahara da malaman hadisi suke amfani da su to sai ya dauki daya daga cikin su in ba a samu ba duka hanyoyin aka bi ba a samu ba dole hadisan duka a jingine su wanda in ka yake da wannan ka gare ta wannan in ka yake da wannan ka gare ta wannan sai ai tawaqquf anil hadith zan maganganu na annabi ko maganan Allah baya karo da juna in ka ya karo to lallai akwai wanda ba na annabi ba ko ba na Allah ba ko ba gane ba to in har ba a gano haka ba to sai a aje maganganun duka biyu wannan shine ka'ida na malaman hadisi na'am الثالث ko aha sai ce la mabniyun wa la mutayyanun ba an gina shi bane yadda ake yi a sa siminti kuma ba a sa tabo ba duwatsu kawai aka saka wa haka za ka na kabaru sahibai haka nan kaburburan abubakar da umar ba asalis abu na uku da ake so a yi mun yi yanzu na farko ana so a daga dabarin kaɗan na biyu a yi shi musannaman da ɗan tsini ta sama kaɗan ko shine musannaman na uku an yu'allamahu bi hajarin aw nahawi a sa masa alama da dutse ko wani abu wanda za a iya gane shi in ana so a gane shi misali in ana so mutum ya mutu ana so a binne yan uwansa kusa da shi in za zai iya samu wannan wurin to sai ko kuma a'a mutum yana so ya gane kabarin nashi wanda ya rasu don ya zo ya dinga kawo masa ziyara yana masa addu'a to an so sai ya yi wannan wato alama din da dutse auna hawi ko abin da ya kama da dutse kaman bulo ko wani abu dai da za a iya gane shi wanda aka yi gani ba zai iya ruba nan take ba ba zai iya cirewa nan take ba sai a sashi a wannan liyadfana ilaihi man yamutu min ahlihi domin a binne wanda ya mutu daga iyalansa kusa da shi domin a gane li hadithil muttalib wa huwa ibn abdullah ibn al-muttalib bin hanqabi radiyallahu anhu qala لما مات عثمان بن مطعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطيع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه وقال المطلب وأن حديثي دقا عبد الله بن المطلب دقا ya ji daga alzamani annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi lokacin da Usman bin Mas'un ya rasu aka fito da jana'izansa aka binne shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci wani mutum ya zo masa da dutse falam yastazi hamla ya nuna mai da kun ga dutsen kin mutumin da ya zai sai kasa daga wannan dutse saboda yana da nauyi yana da girma فقام إليها رسول الله النبي سيجي دا كانسا وحسر زراعي سيي هكا شيني الحصر haka أبنن دينك شيني وحسر زراعي كاسي متون زي دوكي أبو سيي دغا hannayensa to annabi sallallahu alaihi wasallam wa hasara an zira'ihi qala al-muttalib shi an yake fadi qala alladhi yukhbiruni wanda yake bani labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun ka anni anzuru ila bayadi zira'ihi kaman ina kallon farin wato zira'in annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya nade hannun rigansa hina hasara anha lokacin da ya nade hannun rigan sun hamalaha sai ya dauko dutse fa ba'aha inda ra'asi sai yayi haka misali daidai da kansa ka yarko shi da nauyi wance ya kasa annabi har ya daga shi sama sallallahu alaihi wasallama wa qala ata'allamu biha qabra akhi zan sa wato ya zama alama ga gabarin dan uwana wa urfina ilaihi man mata min ahli domin in binne wanda ya mutu daga cikin iyalaina dan uwa annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai nabi ce to zan sa alama a gabarin sa duk wanda ya mutu daga cikin mutane na in binne shi kusa da shi kaga dalili na farko kenan da yake sa a sa alama a kabari ba don a gane ranan da ya mutu ba ba don a gane sunansa ba ba don a gane shi wane ba duk wannan ba su ba don in za a iya bar masa wannan wurin to sai abin da yan uwansa kusa da shi amma a yanzu zai yi kare mutum shi je kusa da gidan shi ne misali to nan kuma baya bukata ma ya sa alama tunda ba wanda zai zo ya binne wani kuma kusa da shi ko to yanzu sai zama hikima guda ɗaya ne don ka gane gabarin dan uwanka kawai ba don ka binne wani ba don kana binnewa kafin gobe ka dawo sai ka ga wurin ya zama zakiya ko to mutum ya ce a bar masa za a iya bar masa mutane ma za su yi magana ce kai ka ce kabarin nashi ne ko ba aka bar ce wai a bar mai nan wuri to kaga kaga mutum ya jawo makansa irin wannan kawai don dai ya gane kabarin dan uwansa in zai je yayi masa addu'a ba matsala zai iya zuwa kowane lokaci wannan shine illa ta biyu kenan akhrajahu abu dawud wa anhu al bi sanadin hasanin kama qala al-hafiz wa tarjama lahu abu dawud imam abu dawud ya kulla babi akan wannan hadisi zai yake babun fi jam'i mauta fi qabrin wal qabr yu'allam babin da yake bayani za a haɗa matattu da yawa a gabari daya sa'an nan kuma za yi alama a gabari shi ne abu dawud ya sanya wannan babi sai kawo nan hadisan na'am wal baihaqi bi qawlihi baihaqi ma ya sama wannan hadisan babi su ce babun ilamul qabari bi sakhratin aw da yake bayani za a iya masa makabari wato alama da dutse ko wani abu duk inda abun yake kasancewa ko katako ko icce ko wani abu da wanda kasancewa za ka gane kabarin ka masa alama alama shine ake kira alam ce a mai sunansa tuta da larabci alam alama ne na ƙasa alama ne na runduna alama ne na kaza sai ce yana rike da alam tuta to alam ilam a yi masa alama yadda za a iya gane shi ta kowane walahu ne ya taqawwa bihima dhakartuhuma fi fi ta'liqati aljiyar. bal ke faɗi <clears throat> hadisin yana da wato hadisai guda biyu da suke karfafa masa <clears throat> wanda ya ambace su a littafinsa التعليقات الجال في صحيح ابن حبان الرابع <clears throat> أبونا هرد أكي سوء أي أقبر لا يلقن, لا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم <clears throat> الحمد لله وانا أبونا ما ليك مغانا أنا kila mu ba ma don ban taba gani ba don akwai wasu bayan an gama binne mutum sai a tsaya a dinga karanta masa wayannan tambayoyin da mala'ika yake da amsoshinsu sai shi za mai talqini don ya ba da amsa ce yawa ne da aka tambaye kamar rabbuka faqul rabbi Allah an tambaye kama dinu ka ce dini al-islam ka tambaye kama nabiyu ka ce nabiyya <laughs> irin wa'annan zai amfane shi wane mutum aikin sa ne zai sa to kaga alhamdulillah ba mu da wannan amma shi a inda ya rayu suna yin haka tarshi ne yake ba a lakkana mamaci talqini wanda aka sani a yau wanda suke yi a can ba mu sani ba ko akwai inda ake yin wannan ko akwai wanda ya taba ji na'am نعم yana yin haka ko yana gaya wa babaci to na na kuma kai ma a duguri ana yi to to wannan ba a yi <laughs> ba bai tabbata ba daga hadisi ingantacce ba to kaga mu ma wasu wurare aka yi ni ban taba sani ba na'am to ba a masa wannan li'an alhadith da fihi domin hadisin da ya zo akan wannan din la ba ya inganta an gane bai inganta ba ko kadan bal yaqifu ala alqabri zai tsaya a kabari ne bayan an binne yad'u lahu bitathbiti wa yastaghfiru lahu wa ya'muru alhadirin bizalika. liman ko shugaba zai tsaya a wannan kabarin yayi ma mamaci addu'a ya nemi Allah ya bashi daman amsa waɗannan tambayoyin da za a masa ya nema masa gafara ya umurci waɗanda suka zo su ma su yi hakan wa ya amurul hadirina bi zalika ya umurci waɗanda suka zo su ma bi zalika saboda me لحديث عثمان بن anhu رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل wani shi ne abin da annabi ke yi daga Usman bin Affan radiyallahu anhu annabi in ya gama binne mamaci sai ya tsaya a kan kabarin ce ku nema ma dan uwanku gafara ku nema masa ku roƙi Allah madaukin sarki ya ba shi tabbata akan tambayoyin da za a masa don a wannan kabarin akwai firgici sosai don mala'ikun da za su zo masa akwai hadisi wanda yake gashi nan kusan shafi biyu zuwa uku na gaba zai gaya mana abu wanda yake abun tsoro wata firgiti tun daga nan wani ya rebu da wannan abin nan kenan wani firgishin da zai gani a rayuwarsa gaba daya kenan wani kuma tun daga nan wannan firgishin ya zarce har abada kenan to to a nema ya samu tabbata ya samu amsa tambayoyin a nema masa gafara fa innahu al'ana yanzun nan yus'al za a tambaye shi yanzu nan za a tambaye shi wannan abu dawuda da hakim da bai da abdullahi dan ahmad a cikin zawa'id wa qala hakim sahih al wa faqahu Zahabi wa huwa kama qala fa qala an-nabi isnaduhu jayyid wannan hadisi ya tabbata wannan shine ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi daga hadisi ingantacce ba karanta masa ko alaƙana masa a lokacin da ake talƙini lokacin da mutum zai mutu ne mu wuce a baya Ba ce kun la ilaha illallah ya fulan ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi la ilaha wannan shine talqini amma bayan ya rai an ɗauke rai ya fita to ba kuma wani talqini da ya rage da za a ma mamaci da zai amfani shi yanzu abin da zai amfani shi ne mai aikinsa in ya faɗi la ilaha illallah anan to shine zai amfani shi yanzu a nan gabari yanzu duk abin da za a yi kuma magana bakin alƙalami ya riga ya buce a wurinsa to ba a masa wannan sannan ba a karanta masa ko fatiha ko wani abu ko qur'ani ko li'ilafi ko inna adaina ko a ku guji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a nema masa gafara a nemi Allah ya bashi tabbata amsa abin da za a gaya masa za a tambaye shi yanzu nan yanzu nan za a tambaye shi kaga yana bukata kenan mutane in sun kai ɗari su roƙa masa Allah ce kuma in mutum ɗari suka roƙa mutum fa zai ba su mamaci mutum ɗari suka taru suka ce ya Allah ka gafarta mawa ne ya Allah ka bashi daman amsa tambaya ya Allah ka tabbatar da shi Allah zai amsa alkawari ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai muka bar wannan duka suke kawo ina ina so nawa so uku kawo li'ilafi a kawo fatiha a kawo istighfari so goma sha ɗaya a kawo salatin annabi har yanzu mamaci ba abin da zai shafe shi bai bai bai fa'itan duk da komai ba har yanzu in kai salatin annabi in kai da ikhlasi inda aka ce kai yadda kake so kai kai zaka samu lada tunda wanda yi salati so goma zai samu goma zai ji ga wani la ka karanta inna za zaka samu lada in kai tunda in kai abin da aka ce amma yanzu kai bid'a an hana saboda an hana karanta qur'ani a Kaburbura gura kaga nan zunubi ne an saba ma hanin annabi sallallahu alaihi wasallam to la taj'alu buyutakum quburan kada ku sayya gidajen ku kaman kabar gura inda ba a karanta alqur'ani ga bari ba a karanta qur'ani in ka ce kuma a ce to a yi istighfari sau goma sai ka tambayi wanda suka je da suka je aka yi istighfari goma mai suka faɗa kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yanzu astaghfirullah in na faɗi wannan ni na nema ma kaina ko na nema ma na mema kaina har yanzu mamaci yana na yana jira ba abin da ya shafe shi ko to sai me lilafi shi ma mu yi babu lilafi quraish li'ilafi mariyata ta yi wasu inna anzalnahu duka wannan har yanzu mamaci yana jira mu yi masa sai mu gama binne mutum mu tafi bai fa'idantu da komi ba mun je da yawa mun tafi banza mun dawo ba abin da ya nan kuma tafiyan amfanin zuwa don mu fa'idantu da wannan wanta ya samu fa'idan zuwa mu da yawa to sai mu nemi mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi me mutumin nan yake bukata yanzu kullum ina misali da wani abu wanda mutane za su gane da wuri ce mutane ne aka musu alkawari za su je Abuja shugaban kasa ne ya kira su za a ba su kwangila na shigo da mai a zuwa Najeriya ko za a ba su fidda ɗanyen mai tabbas in suka ga shugaban kasa za su abin nan amma ana cikin hanya abuja da dare kila su tafi da sassafe a suke so su ga shugaban ƙasa karfe bakwai zai tafi wata kasa ana so ya yi saini a wannan takardar kafiya war kin dare sai an fashe suka tare su ce kawo kuɗi suka ji kawai da yawa sai ana ce kawo kuɗi ce ban da kuɗi sai kike pau an harbe wani su kuma sai aka kwantar da su kusa kusa su biyu ne dama sai ɗaya na cewa kai Allah samu ga shugaban ƙasa <laughs> ɗaya inda yana da wuga a wurin ko kuma in suka zai sai ya soke shi kai baka da hankali ai yanzu ba maganar da gani shugaban ƙasa ba tsira daga wannan hatsarin da suke fuskanta shine babba ko in suka tsira kan za ga su shugaban ƙasa wani abu ne shi ya kira su amma yanzu Allah samu tsira daga wayannan yan fashi kada sun ba mu da kuɗi kuma suna ji ana harbin waɗanda ba su da kuɗi ana ihu ya kashe ni ba su da kokobo amma wai na ce kai Allah samu ga shugaban ƙasa <laughs> to irin wannan yanzu yana da hatsarin da yake bukata idan yake ciki wanda yake bukata tsira shine waɗannan tambayoyin da za a masa wanda in ya da amsa to duk abin da zai biyo baya mai sauki ne in bai ba da amsa a nan ba to ya gama yawo don haka annin sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan da zamu karanta a gaba haka abin da yake faɗi kenan daga wannan lokaci mutum yake shiga ni'ima ko kuma niqima azaba daga nan wurin to kuma in aka taru aka roƙa Allah ya yi alƙawari zai amsa sai sauƙaƙe masa shi yasa annabi inda Allah ba zai amsa ba istighfar da ake nema ba zai amfani ba annabi ba zai ce ayi ba ba zai faɗa ayi ba sai shiru to tun da ya ce ayi Allah kuma shi aka roƙe zai amsa to zai amsani sosai ai abinda da zai amfani mutum yanzu tsiran su daga wannan yan fashi shine ya kamata shine ke gaban su shi ya kamata in suka tsira alhamdulillah za su ga abu za su ga shugaban kasa zai ba su wannan kungilan amma ya kace su me ganin shugaban kasa to shine abin da ake bukata a yi a sanar da mutane abin da sunna abin mutum wanda yake kabari zai fa'idan shi ba wai abin da aka saba ana yi ba bai da fa'ida irin wannan wannan hadisi wannan kamar yadda nufa abu dawud da sauransu ya rawaito hadisi a mai littafi a nan ke faɗi wa ya juzu الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده يا هلتا a أكبري bayan an gama binnewa bayan an gama binnewa ko a lokacin da ake binnewan domin a tunatar da waɗanda suka zo lahira da kuma mutuwa a sumin su wa'astu ya halatta yi haka kenan wa'azin da ake a magabarta ya halatta yi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi ga hadisi wanda yake ba za mu iya ko mun fara shi ba za mu iya karanta shi ba ɗaya biyu uku hudu biyar duka wa'azi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a magabarta bayan an binne wani mutum yana gaya musu kuma daga binnewa abinda zai biyo baya na gani za mu zai nan sura minti na kira sallah sura minti hudu insha Allah za mu tsaya a nan gobe Allah ya kai sai mu fara hadisi don kuma mu fara shi ba za mu iya gama na mumini tukuna ma kafin mu ci gana wanda ba musulmi ba to kenan ana tambayan mutum bayan binnewa to ana so a roƙa masa Allah ya bashi dama ya amsa waɗannan tambayoyin ana kuma nema masa gafara domin ya amsa kullum a yi ƙoƙari a koyi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama a kan abu kullum ina faɗa sunna ga sauƙi ga lada ga kuma araha ba da tsada kullum haka za ka gani dama mutum kullum yana son abu mai mai araha ko sannan kuma mai sauƙi sannan kuma mai yawan riba to ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta free amma bid'a kuma fa ga wahala ko ba haka ba ga tsada ga ba lada kullum Allah duk lokacin da za a yi bidiya sai an goni abu sosai aka yi mutuwa daga mutuwa aka fara bidiya za a nemo tanti sai an biya kuɗi mutane za su zo su taru sai an sa musu abin da za su ci kaga da kujeru duka wahala ga su nan tsada ne wannan sannan a zo kuma da an zo an gaisuwa kawai sai a koma siyasa zunubi ga sanan kullum ga wahala ga tsada ga ba lada wannan ga sauki ga raha ga lada to kullum mu yi sunna kawai ka ce ma mutum Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afi wa afu anhu la maghfir lahu la maghfir lahu Allah gafarta ma wani Allah gafarta ma wani Allah kai masa rahama Allah kai yalwata kabarinsa Allah ka baki daman amsa tambayoyi kenan ka huta da kai ta kawo abun da ba zai amfane shi ba kuma kila kai kanka ba za ka samu lada ba sai zunubi daga lokacin da mutum yayi abin da annabi ya hana zunubi zai samu ka gani to wannan ne shi yasa malamai da yawa suke kokari suna kwaretar da mutane akan bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suna kokari su nisantar da mutane daga sunna don sa su a cikin wahala kullum kullum to sunna ita tana da sauki kullum kuma tana da lada kuma mutum ya sa a ransa in ba don ana samun amfani wannan abun ba annabi sallallahu alaihi da ba zai ce a yi sa ba kullum akwai son wannan nabi ce ka yi kaza a wuri kaza a lokaci kaza to ka san amfanin wannan abun shi yasa annabi ce ka yi don kama yadda abu zar yake faɗi babu wani sharri sai da annabi ya tsoratar da mutane babu wani alhairi sai da annabi ya nuna mana alhairi to duka duk abin da annabi ya nuna masa sahabbai alhairi ne duk abin da ya tsoratar sharri ne to ai kokari a bi alhairi a bar sharri kullum abin da annabi ne alhairi abin da annabi hana ne sharri na. <clears throat> alaikum salam